zumbur ta mike ta zauna tana mazure sai zara ido take yi tana leƙen ƙofa har ya ƙara so kusan gadon da take hannunsa ya kai zai riko ta ta goce ta duro daga gadon ta tsaya hilal ni dai ka bari gaskiya ka fita ka kyale ni don allah ido ya zuro mata yadda take maganar jikinta na rawa tana kallon ƙofa in fita in je ina matata tana nan ai jinya na zoyi in yi idan ba haka ba babu inda zane, bara ma ki gani ya gyara zamansa a gadon yana neman kwanciya takaici ne ya ƙara kullar da gaba baki ɗaya ba ta da nutsuwa kamar mara gaskiya tsoro take ji kada momi ta shigo ta same su a ɗakin ai da kunya gidan surukai fa na lura so kake momi ta zo ta same mu a ɗakin mina ko har doni rufe kofa saboda baka shirya gaskiya ba ni dai don Allah ka kyale ni ka je waje wajen mutane bacci zan yi Buɗe hannuwansa ya yi daga kwance, taho mu yi bacci bebi na. Faɗuwa ta zo daidai da zama, ni ma baccin ke ji sai mu yi tare ai. Zaro ido ta yi tana kallon yadda yake magana, fuskarsa babu alamar wasa a ciki. Kai da wa za ku yi baccin? Allah ya tsare ni, momi ta gani. Kaga, zo ka je waje police suite. Yadda ta magaraice tana maganar ne ya bashi da hariya. Jingina ta yi da bangon ɗakin, baki ɗaya hankalinta na hanyar kofa da windo. duk ta tashi hankalinta. Cikin azama Hilal ya duro daga gadon, kamar daga sama ta ganshi a gabanta, yana sakin murmushi haɗe da lashe lips ɗinsa, yana jifanta da wani shumin kallo. Rukunsa ta soma yi, tana magiya, amma ko a jikinsa, saboda shi ya san momi ba ta kusa tana tare da baƙi, dama ɗayan sashin so da wuya ta zo nan, ita ce duk ta damu kanta. Idonta ne ya cicciko, ya sa hannu ya shafa gefen fuskarta, yana yawo da yatsansa a fuskanta, har wajen idonta, sai ganin hawaye ya yi na silalawa. Mamaki ne ya rufe shi ya sa kaɗan ya rage bai kece da tariya ba, ashe tana tsoro. Yatsansa ya sa ya dangwala hawayen ya kai bakinsa, ya tsotsa, ya lumshe ido. Takaici ya ƙara lullube Hanan, kamar ta ingishe shi, ta wuce ta wuce ba dama runguman ta ya ga baki ɗaya ya yi mata rumfa ya shiga sauke numfashi yana ƙara matse ta a jikinsa wani daɗi na ratsa sassan jikinsa kicikicin ƙwacewa nan ke yi amma riƙon da ya yi mata ya fi ƙarfin wasa sai kawai ta sakar mashi kuka tan Allah ya lalka sake ni ka rufa min asiri kada momi ta zo ɗakin nan gabaki ɗaya ya fara ɗaukar caji ya sa hannunsu yana shafa hips ɗinta a hankali yana sauke numfashi ya kai sa kunnenta yana hura mata iska hannunsu ya dawo bayanta yana shafawa ya ja zip ɗin ƙasa ta ƙara ruɗewa da kuka ko ta kanta bai bi ba ya sa bakinsa a wuyanta yana yawo da harshensa ganin kukan na neman yawa ya sa ya ɗago fuskanta yana kallonta da jajayen idonsa wanda suka sauya kala cikin ƙanƙanin lokaci suka ƙanƙance. Hannu ya sa a bakinsa ya furta idan kika ci gaba da kuka wallahi sai mun hau gadon nan nayi yadda nake so don haka bismilla. zo ku ga idon ana yadda ta zaro su take ta haɗiye kukan ƙwalla fili fili a idonta ganin haka ya sa ya zame riganta ya ɗora hannunsa a breast ɗinta yana matsawa a hankali yana tsotsar bakinta yana wasa da harshensa a bakinta yadda yake wasa da breast ɗinta ya sa ta soke wani irin numfashi a hankali wanda kaɗan ya rage bata zame ta faɗi ƙasa ba saboda yadda take jin wani abu na tsarga mata cikin jikinta shiko ya ɗau mintuna yana yi sannan ya zara bakinsa a nata yana kallon ta yana ci gaba da murza bombs ɗinta ganin ta soma ɗaukar darasi darasin ya sa ya sakar mata murmushi ya dai sweet ko in sha ne ya ɗaga mata gira yana ƙoƙarin saukar da kansa setin press dinta. a wahala ta ce a apulis gidan momi ne kar ka zautar da ni mu ji kunya murmushi ya sauke oke ya rungume ta yana sauke numfashi a hankali yake ƙoƙarin jin zip dinta. aka turo kofar. wani zabura da hannun ta yi ya sa afinan saurin ja da baya ta ruga dariya hilal ya so mai ya har da kyalkyalawa yana nuna ta da yatsa ya kasa kwantarol ɗin kansa saboda dariya kina shan daɗinki da mijinki kin ba da kai amma ga tsoro zare ido take yi jikinta na rawa ganin duk yadda ta firgita ya sa shi tsagaitawa da dariyansa ke cool down afinanci hannu ta sa ta dafe kirji tana sauke numfashi dariya yake yi ya fice a ɗakin ya bar ta nan tsaye ta windo a fi ta zuro kanta an ta hani ki zo ga mai kitso ta waigo da fuskanta suna haɗa ido a fi ta kwashe da dariya ta zuba da gudu rinsa ido hannun ta yi wato dariya suke mata za ta yi maganinsu hawan janan ta yi a get mai gadi ya leƙo ta 'yar ƙaramar ƙofar jikin get ɗin ganin ita ce ya koma da gudu ya turo get ɗin ga baki ɗaya ya wangale shi ta shigo ciki da motar har ƙasa ya tsuguna ya gaishe ta duk da ba sosai yake hango ta ba maimakon ta amsa sai ta yi masa hon ya fahimci abin da take nufi ya washe baki ya koma zaune wajen zamansa gyara fakin ya yi gyara bakin ta yi ta kashe motar ta haɗe kanta da sitiyarin motar ta shiga rera kuka mai ban tausayi duk da sanyin AC ɗin da take ji bai hana ta zufa ta sassaɓo mata ba zuciyar da ta yi rauni ga baki ɗaya tausayin kanta take yi ta san jarabawa ce Allah ya yi mata kuma tana fatan Allah ya bata ikon cin jarabawar da hannun da hilarsu sun san yadda take jin su a zuciyarta da ba su taru sun wulaƙanta ta ba sun tozarta ta ba sun yi mata abin da suka suka san tana jin ciwo sosai take kuka tana yi wa kanta fatan samun babban rabo ya za a yi ta samu soyayyar mijinta shine burinta a rayuwa shine fatanta kowace mace tana fatan ta samu karbuwa da soyayya wajen mijinta wannan ya sa ta dage take jajircewa ba don ta raba hannun da gidanta ba kuka sosai take yi tana share hawaye kan tana sarawa tamkar zai rabe biyu Ga baki ɗaya ta tsani kanta ta tsani rayuwa ummi na jikin windo tana hangen motar yar tata tana faman smile bakinta ya ƙi rufuwa ta ƙosa ta yi tozali da gudun jininta ta ji sanyi a ranta ta ga yadda ta koma ƙara leƙawa take yi tana jiran fitowar janan amma shiru wannan ya sa ta tambayi kanta to ko ba janan ɗin bacci ba wani ne To koma waye ya dace ya shigo ciki ai, tunda ya kai minti goma sha biyar da shigowa. Wannan ya sa ta zari gyalanta da ke gefen kujera, ta yafa, ta yi waje. Da takunan nata na isa da takama ta fito, tamkar ba za ta taka, taka ba, jin kanta take yi tamkar wata matan minista mai Mai gadi ya rusuno ya gaida ta da ƙyar ta amsa masa ta su jikin motar ta ɗan ƙwanƙwasa shiru ba a amsa ba ta ƙara ƙwanƙwasawa shiru sai gabanta ya faɗi ta yanke shawarar buɗe motar ta ga koma wane ne gabaki ɗaya janan ta yi nisa a duniyar a duniyar a duniyar ta sai kuka take tana zancen zuci wanda wanda rabi take yin sa a waje mahaifiyarta ta buɗe motar da sauri janan ta yi Janan ta juyo suka yi kilashin da Ummi, wadda gabanta ya yanke ya faɗi. Ganin yanayin Janan ɗin, Janan, ya aka yi? Me ke damun ki haka? Kike kuka. Kika fita hayyacinki. Da sauri Janan ta share hawayenta ta kalli Ummi da jajayen idanuwanta da suka kumbura. Sai kawai ta zuro kafarta ta fito. Ummi ta ɗan ja da baya. Janan ta rufe motar ta yi hanyar cikin gida. Ita ma ta rufa mata baya. A falo suka yaɗa zango, Janan ta zube kan kujera, ta dafa kanta da ke neman rabewa biyu. Janan me yake faruwa ne na ganki haka, me aka yi miki? Daurewa Janan ta yi ta cije baki sannan ta ce, Babu komai ummi, me kika gani? Ta kalli ummi kwalla na ƙoƙarin zubo mata, magana banza, na tambaye ki me ke damun ki kina ce min babu komai bayan bayan samun kinai kina rusa kuka kamar an ce miki cikin cikin ni da abbanki wani ya mutu za ki faɗa min ko yaya ko kina da wadda tafi ni ne girgiza kai janin ta ya hawaye ya sulahalo mata hakuma tu ta share babu komai ummi ki bari kawai ba abin da ya faru kaina ne ke sara min wani mugun kallo ummi ta watsa janan sai da hantar jikinta ta kaɗa rabon da ummi ta sauya wannan yanayin har ta manta ta gaban gabanta ya faɗi ko ba ki faɗa min ba jikina ya bani kina cikin kumci janan jikina ya tabbatar min da bauta kike yi a gidan hidal ba aure kamar kowace mace ba musamman yanzu da zinariyar zinariyar mata mata ta dawo matar ta dawo don haka wallahi idan baki faɗa min ba zan ɗau mataki a kanki da ita hannun ɗin don ba zan lamunci a wulaƙanta min ke ba. Miƙewa janan ta yi tana kaɗa kai, hawaye na sunturi a fuskarta. Ta cire ɗan kwalinta ta ajiye gefe saboda yadda take zufa. Umi don Allah ki haƙuri ki bar faɗin cewa za ki ɗauki mataki a kaina da ‘yar uwata. Zaro ido Ummi ta yi cikin tsananin mamaki tana kallon Janan. kewa kike cewa ‘yar uwarki, hanan ɗin ce ‘yar uwarki, wadda yanzu take matsayin kishiyarki, wadda ke kokarin wadda ke ƙoƙarin raba ki da farin ciki shine kike kiranta ‘yar uwarki, lallai janan, ba ki da hankali. Cije lebe jana ta yi, tana jin ciwo a zuciyarta. Daidai minti ɗaya, daidai minti ɗaya ban taɓa kallon Hanan a matsayin kishiyata ko maƙiyata ba. Ummi kullum kallon 'yar uwata nake yi mata kamar yadda muke rayuwa a baya ba da burin cutar da ita ummi sai dai fatan in sami yanci nima a wajen mijina kamar kowace mace da ke zaune gidan mijinta ina son hilal ya so ni nima saboda in samu farin ciki hakan ya sa na jajirce nake ƙoƙarin ƙwatar kaina amma ba don in cutar da hadan ba ummi ina jin kishi sosai duk lokacin da zan gansu da hilal suna soyiya a gabana zuciyata na yi min zafi ina jin ciwo cikin zuciyata amma ina jurewa saboda na san ko ba daɗe ko ba jima ni za su so ni duka su biyun komi lokaci ne komi lokaci ne yana nan zuwa amma har abada hanan jini na ci komi lalacewan naka naka ne ummi zubewa ta yi ƙasa a kan gwiwoyinta ta soma roƙon ummi wadda ta yi fasta a tsaye tana sauraron kalaman janan masu kama da almara kalaman da take yi musu kallon tsantsar rashin wayo ummi don allah kada ki ɗauki mataki a kaina da hannun. kin ji wallahi ina son yar uwata idan kika cutar da ita tamkar ni kika cutar kuma kin ga hilal zai shiga damuwa saboda yana tsananin son ta ni kuma ina tsananin son mijina ba na so in gan shi da damuwa wani irin baƙin ciki ne ya wa ummi wuya ta ji kamar ta shi haƙe janan don baƙin ciki yanzu janan ke furta waɗannan kalaman kuma tana hango tsantsar gaskiya a kwaye idonta ta kuma san halin janan sarai inda ya ta faɗi magana she means it it was saying it from the bottom of her heart tsaki ummi ta yi ta ɗago ta share hawa share hawayenki saunar mata sai ki yadda kike so don ubanki amma kada ki sake zuwa gidana kina mun kuka ko kashe ki suka yi kin ji na faɗa na faɗa miki sai ki je ki yi ƙoƙarin ƙwatar kan naki a haka don yadda kike yi tunda hakan zai a yan hilal ɗin suna suna ƙunsa miki takaici sha sha sha umi ta ja tsaki murmushin takaici janan ta yi ta mike ta ɗan wayanta ta buɗe ta nuna Ummi sikirin ɗin wayanta hotonta ne da hannun da suka yi suna gida suna dariya. Ummi ina son ‘yar uwata sosai sai dai kishin mijina da nake yi shi ma ba dai in kwace shi daga gare ta ba sai dai in samu karɓuwa kamar kowace mace kuma zan yi ta ƙoƙari har in samu nasara. Harara Ummi ta watsa janar ke kika sani uwar ‘yan iyayi uwar sanin ya kamata da son ‘yan uwa sai ki ga abinci nan Na yi da ke kuma mai lalle da kitso da kika ɓata lokaci, ya kamata ki mata wani abu. Zuge jaka ta yi ta ciro miƙaƙƙun ɗari biyar ta ƙirga guda goma, a bata ta wannan Ummi, yau dai kan ban jin zan yi lalle da kitson nan, saboda kaina na ɗan ciwo. Ta ba baki Ummi ta yi zuciyarta na tuƙuƙi, ta yi hanyar dining, Janan ta sauke murmushi ta shiga text message ta soma aikawa Hilal. Assalamu alaikum, mijina fatan kana cikin ƙoshin lafiya. Ina gidan ummi, amma zuciyata da gangan jikina suna tare da kai. Ina buƙatar soyayyarka da kulawanka, ko yaya ne ne, ka taimaka zuciyata, kada ta fashe, Jan. Hilal ya karanta test ɗin nan ya fi so ashirin yana zaune lokacin a falo. Momi yana kallon labaran yamma ana yi wa Hanan kitso. An gama lalle. ganin ya ƙura hawayen ido ya sa hanan ta tabbatar da akwai wani abu kallon tuhuma take yi masa bai ma san tana yi ba baki ɗaya hankalinta yana kan wayar hakan ya ba ta damar jan kanta daga wajen mai kitso ta ƙarasa inda yake ta kalle sa ta kalli wayan sannan ta kalli sama saƙon test ɗin ta ga an rubuta second wife nan da nan jikinta ya ɗauki rawa tana shirin karanta message ɗin ya farga da ita tsaye kansa ya kai hannu zai riƙota. ta zame tana jifansa da wani irin kallo kashe mata ido yayi yana ƙoƙarin magana momi ta shigo falon sanye da abaya da farin gilas a idonta ta yi kyau a a a hanan ba a gama kitsan ba kuna nan kuna sakarci ko ya kamata a yi sauri yamma mana yi abu bayan janan aji a gaida ummi ko Sadda kanta ƙasa ta yi tana murmushi, can ƙasan zuciyarta kuwa wutar kishi ke guguwa. Bata ce komi ba ta koma mazauninta, aka ci gaba da yarfa mata kitso. Shi ko Hilal gabaki ɗaya ya nemi rabin nutsuwansa ya rasa sakamakon tes ɗin Janan. Gabaki ɗaya yakan tsinci kansa a duniyar da baya ganin kowa sai Hanan matukar Hanan na waje to haskenta tamkar Zahara matar wacce haskenta yakan dusashe hasken taurarin da ke sararin samaniya matuƙar tana gab da wata haskenta yakan haske duniyar duniya baki ɗaya komi ƙanƙantar ta idan ta fito shi me ke shirin faruwa da shi anya ba rashin adalci ba ne kallon hannun ya yi ya ga ta yi kicin kicin da rai ta turo baki sai ya ji kamar ya ruga ya rungume ta ya lallashe ta bayan an gama kitson ga baki ɗaya suka runtuma suka yi gidan ummi a hanyar su ta zuwa maman sama ta kira hanan a waya cikin zumuɗi ta amsa wayar bakinta ya ƙi rufuwa ta sanar mata da tana hanya idan ta nutsu za su yi waya idan ta je gida suka yi sallama Zaune suke a falon suna hira jefi-jefi Umma kamar daga sama ta jiho Janan tambaya. Ya dai Janan, babu wani motsi. Cikin rashin fahimta Janan ta kalli uwarta, ta girgiza kai. Ummi, motsi kuma? Motsi na mene? Babu gaskiya. Me na saurin yanke hukunci tun ban yi miki bayani ba. Ina nufin baki da ciki. Kunya ta lullube Janan ta saddakanta ta ƙasa, tana murmushi. Oh Ummi, Ummi dai, Ummi dai na da abin mamaki. Kin yi shiru? To yanzu dai ban isa in yanke hukunci ba Ummi. For now, ban san komi ba, don jiya ya kamata in ga figo ɗina shiru, amma ina tunanin ya ƙara min kwanaki ne. Best sister ce dai aka tabbatar tana da ciki. ummi ji ta yi kamar janan ta soka mata mashi su mazaune ta yi saboda yadda ta ji maganar tamkar saukar aradu, jin ummi ba ta ce komi ba ya sa janan saurin ɗagowa ta ga ko ta bar wajen ne za ta yi magana su suhilan suka yi sallama don ba su ji shigowar motarsu ba saboda ƙaran tv washe baki ummi ta yi tana karɓa hailal gaisuwa ba tare da ta kalli su hannun ba ta wayance sannunku da zuwa Miƙewa janan ta yi tana murmushi ta gyara ɗan kwalinta da ya zame. ben sisi yanzu nake raba ido na ji, na ji ku shiru. Ya ne fuska hannun ta yi, kitso da ƙunshi na tsaya a yi min. Sai lokacin janan ta lura, ta ji wani abu a ranta, amma sai ta faɗaɗa murmushinta. Iye, ai ya kamata tun da uwar gida kike kuma amarya, amma kin yi kyau sosai, don haka ya Hilal zai biya ku. don haka iyaye hilal zai biya kuɗi gabaki ɗaya yadda take magana ƙarfi ƙarfin hali ne a sanyaye take yi duk hilal yana lura da ita gabaki ɗaya ta ba shi tausayi sai binta yake yi da kallo duk inda ta soma magana miƙewa ta yi ta bi bayan ummi zuwa kicin ya bi bayanta da kallo hanan ta kalle sa ta yi kwafa a fili ya yi saurin juyowa ta watsa masa harara ta cije leɓe to masu saurari a daidai na wajen zan kai ta ku biyo mu domin jin yadda cakwaki nan za ta kaya kada ku manta ku danna subscribe na channel mu mai suna ash multimedia domin ci gaba da samun kayyadattun shirye mu hada da telefon hausa na ƙwararrun marubuta mun gode